أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبر ساكت الدعاء أولنا اللغة شمع البركة أولنا وري أيو هذه بيو دوة محرم شكرا a sai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina inda daidai da talatin daya a watan bakwai shekara ta 2022 miladiya muna cikin littafi na matsayin akhlaq a faraha alal ummati wato miyagun ɗabi'u da kuma muninsu a kan al'umma wanda farfesa khalid bin hamid alhazimi ya rubuta hafizahullah um, yau kamar da ne biyu ga wata na muharram a idan aka biyo littafi da da muka yi aka yi sallah karamar sallah kamar yadda sanarwa da tsarin alfarma sarki musulmi ya biyo a mun yi sallah a biyu ga watan biyar mai wanda suka riga mu suka ce sun ga wata da abinda ya shafi mutanen sarkoto su mutalukuwa da shaihi a kuma nijar sun suna ɗaya ga watan mai ranar lahadi mu kuma mun yi litinin watan biyar ta yi kwana 31 watan shida ta yi kwana talatin a sannan jiya talatin ko shi ne ya zama ɗaya ga wata don muka ɗauko talatin da ɗaya game muka ɗora ma julai ya zama tun da suka yi sallah zuwa jiya da aka ce karan jiya watanni guda uku a jere sun yi talatin talatin kenan shawwal ba shi talatin zulƙada talatin zulhijja talatin kamar sun yi fi azumi ramadan talatin kada ranar da aka yi sallah sun manta da yadda wata yake tafiya shi ya sa a wani program da muka yi na yi bayani a kan cewa idan watan shawwal ɗinsu ya yi 29 ne to muna so gaya mana ba ya ga wata rana aka ga watan sannan a wani gari aka ga watan shawwal zulƙada ma haka jidda ma haka har yanzu babu ansa kuma da aka mutane ne da suke tafiya kawai a rudu amma inda aka nufa a kabin da ya shafi tafiya wata ba daga musulmin da ya ki yin ramadan talatin bayan sarkin musulmi ya sanar yanzu wata uku a jere saboda yanayin yadda ya shiga ramadan shabbal ɗin ya ba su talatin talatin kuma ba labari za ka gane akwai kinan damuwa saboda abubuwa ya sami zarafin mamaki da suka zo sai ranar alhamis suka zarga cewa kasashen duniya gaba ya sun ce yau alhamis shi ne zai zama wato 29 gobe juma'a ɗaya ga watan na watan zulhijja kenan su kuma sai a ranar suka farga a ce watan ya kare to fargansu da suka yi da su gane nawa ne ma ga wata su ɗauko littafi da ranar da suka su suka manta suka ɗauka a wurinsu kuma ranar 29 ne suka sanar da officially cewa tun da yau 29 ne ga watan zulka'ada kuma ba mu samu labarin ganin wata ba to gobe juma'a talatin ɗaya ga wata sai zama ga sallah munalai ya zama ranar lahadi ko ga Allah ya bata sa'a mun samu sanarwar ta su suka officially muka tundubi wasu mutanen su da mun yi karatu da su a jami'a cewa idan kuka ce juma'a ce zai zama ɗaya ga wata shi su watanni biyu akwai watan da suka ba talatin da ɗaya kenan suka yi littafi su daga ranar sallar zuwa wannan ranar su ga eh haka ne Shi ne suka kira mitin na malamai ahlus sunna na Nijar suka da sanarwa cewa ai wannan sanarwar da aka fitar officially da abin da ya shafi hukuma cewa sallah ranar zai kasance maimakon kasuwar babu wata da yake talatin da a musulunci kenan kwana sittin da ya. kuma suka sanar tsakanin abin da gwamnati gwamnatin din da su ba su da ko suka kawo kuma mu muka sanar da su a wannan to mutane da yawa sai ke kuma ya sa tun da samu kusa da nijar nijar ta ci ta ga wata ba za mu fi nijar ba mu ma nijar suna tafiya ne kawai ido ba masu ba su da kwamitin da ke bibiyan sauran watanni zama kawai ake yi a kaf ishirin da tara samu labarin gani wata ne a ah, ba sa mutu gudu talatin kawai shi kenan wani azumi ya zo ne shi ma ake jira kawai ta azumi ne kowa hankalin na wukai sai wasu dubu su ce mun ga wata suke nan a ɗauka a sanar wanda a duk duniya abin mamaki har da suke bin littafi ka abin da ya shafi tafiyar wata littafi su suke ba ruwansu da dubi wata a waɗanda suka yi sallah ranar lahadi na azumin da muka wuce din nan su wuce su a kuka kace kusan goma sha biyu da suke turkiya ke jagoranta wanda dukkansu suna bin turkiya littafi suke ji ko su su yi sallah kafin turkiya yasa duka duniya in mutum ya duba ko a abin nan a google ya yi ta babu wasu kadan da su ce wato ran juma'an nan da su ce cikin giye kenan shine ɗaya ga watan muharram ko idan suke littafi ne su ba ganin ido ba dukkan su watan sabuwar shekara ta fara a jiya ba jiya da in ka kirkiri kwanakin kwana su cikin tun ranar sallah a kaga wata uku a jere ya yi musu mai talatin talatin talatin kenan wanda ba ɗauki da zama abin da ya sami kawo wannan saboda mutane da yawa har yanzu kila ko suna da shakka ko suna da wasu maganganu dai akan abin da ya shafi kwamitin ganin wata na ƙasa wanda mu da wanda muka sani mutane da suke bibiyan mu daga kasashen duniya ma kun lissafa Najeriya cikin ƙasa ta hudu a duniya da ake bin diddigin ainihin tafiyar wuta na zahiri ba ba lissafi ba suka fara da ƙasar Morocco ita ce na ɗaya sai Oman ta biyu sai Najeriya sai south a duk duniya wanda muke jin ainihin kuma jirgi kowane wata sai mun fita sanarwa yadda wata yake kuma sai mun fita mun ba da abun nan suna bibiya akwai da muke turawa a wani website na kuma ana kiran shi aiko. islamic christian operation project wato markaz al-falaki ne zuwa lilin falak inda suke kuma da wannan to kowa yana iya shiga ya duba sai su da kullum rufatin najeriya yana tafiya da zahirin wata na kwamitin ganin wata ta rubuta yanzu haka sun turo mana da takarda da kasar england su musulmai na kasashen turai ne da suke bibiya suna so su bi adoptin din ganin watan najeriya a watanni goma sha biyu gaba ɗaya. alhamdulillah wannan abin da ya kamata mu yi alfahari da shi ne a cikin kasashen musulmai na duniya najeriya tana ta zuwa ka abin da ya shafi lahiri ba lissafi ba kuma da su fiyar da lissafi suka bi har wasu tukin inda suka yi ran lahadi a azumi sun wuce su kira nan ba ana cewa ba za a yi lissafi ba a wuce lissafi ba ba a yi ba saboda kasu mutum iya jahilci abu sai wani abu da za su kalle shi kamar ta dariya. Mutum da muke Saudi muna karatu muka yi wasu abin da ya shafi maliki a aikin zarci kuma da manta shekarar ƙarshe sai abin da ake kira bakat wato abin da ita mazhaban ya ta kaɗai ta ayyukan hajji ita kan ciki da irin wa'annan abubuwa a sauran mazahibi kan aikin hajji kan su muka yi to idan malamanmu suka je ɗalibai muka ce ɗalibai ne da jami'a muka mu karanta alhazanmu abin da ya shafi aikin hajji da sauran aikata da ai a madina maka aiki ko karanta da su mazhaban malikiya to a lokacin da mai magana yake magana abin mamaki ta kalle shi ta ya saba ma ita mazhaban ta malikiya ma ta ki sai kanta kuma saboda sun kai kamar misali mazhaban malikiya don su yi yi ihirami su a wurin su da saruhi ne fi da kafaɗansa a waje ko a wajen tsawafi saboda suna gani fidda labarin da annabi ya yi akwai dalili dalilin kuma ya wuce tun a zamanin sa yanzu makaruhi ne su a wurin su mutu ya fidda fara sai yanzu malami tun da mai kati kuma a waje sai zo kuma ya ce a karantar da alhaji masaban alhaji mu kalle zubu musu yariya in malikiya ka ji ko a tawafi ba za ta rufe za ta rufe kafaɗinka to shine sanin abu shi ne sa mutum ya yi bayani a kan abin da ya kamata ya rashin ne sai sa a kalmar a masa dariya a cikin dai bayar da muka bayani nuna so wannan sakon ya isa mutane su fahimci abubuwa wato irin aikace-aikace da kwamitin ganin wata a cikin fada mai alfarmar cikin musulmi suke yi cikin ganin yankin da abin da ya shafi wata kuma muna tafiya da sauran ƙasashe akwai wani bincike da na yi ɗan kaɗan faran nan na kuma baya tun daga 1989 ran da najeriya ta tsara azumi da ranar da ta yi sallah tun daga 1998 har zuwa yanzu kusan da wannan sallan da muka yi sai na ga shekarun baya najeriya a duk duniya ita take fara ɗaukar azumi sannan ita take fara sallah in aka ji a wata shekara su mu fara da jibiya jibiya su abinda suke yi kawai littafi suke yi kuma littafi ya samu mana kowace tsoron kasa a duniya su a wurin su duk aka samu ban da fitowar alfijiri da minti biyar ne to a wurin su gobe ɗaya ga wata ko su ci azumi a wurin su ba ruwan su duk cewa za a ga wata ko ba za a ga wata to kawai suna amfani da haihuwan jinjin wata to sai mu fara azumi da su in suka ji ta ce sun ci talatin mun kuma sai mu yi salla sai na ga cikin duniya duka talatin talatin talatin na ramadana ya fi yawa a shekaru tun daga zuwa yanzu ya fi yawa a kan 29 shekaru nawa kenan daga 1998 zuwa yanzu 2002 2022 kai eh to 24 in ta kasa su suka kashi biyu kamar ɗaya uku duka biyu bisa uku kamar misali a cikin goma sha wani abu duka fiye suna cika talatin na ramadana sai najeriya ne kawai ba ta taɓa cika talatin ba sai bayan wannan kwamiti ya fara aiki ya fara alhamdulillahi a wannan yana da cikin abin da ke sa mutu ya samu nasuwa tafiya da sauran ƙasashe na duniya na musulmai gaba ɗaya da abin da ya shafi ƙasashen jarabawa wannan kawai na kan bijiro da shi ne saboda ganin yana da muhimmanci kuma mutanen da suke sauraron san domin lokacin da aka yi magana cikin wata wasu su ta zagin sarkin musulmi ba abin da ba a fada a kansa ya kawai gaskiya a cika wata kuma talatin ba su cika wata uku talatin talatin ba su ma sun cika su talatin ba Allah ya dace da mu da za mu karatunmu na yau a fatin la'an wato aibi ko munin da an ko shafi talatin da bakwai inda za mu tafi kenan mu yi bayani a kan ma'anansa shi ba'an ɗin da kuma asab da kuma dalilai da ke sa mutum ya zama kan yawan la'anta ko mai yawan zagi da hadisai da suka zuwa yanzu muni ita shi zagin ko kuma ita la'anta za mu yi bayani a kai min afatin la'ani da cikin abin da ya shafi muni يباجي أن السباب يعتبر أن السباب يعتبر فسوقا في حق التاب zagin ko shi zagin kansa wato mai yinsa ana itibari da shi fasiki haka shari'a ta kan haƙin wanda ya yi zagin ɗin shi mai zagin sunansa fasiki a shari'anci a addini domin zagin musulmi kamar yadda a hadisi da kala sallallahu alaihi wasallam babul muslimu fusuqun zagin musulmi fasikanci ne don kuma ka ce fasikanci yana daga cikin manyan laifuffuka ba'ir wanda tuba daga wurin su tuba sai an tuba musamman an ci tuba na mai ahalari ya kawo sa'annan an ƙara na hudun ga imamun nawari ya kawo in akwai haƙƙi domin zagi haƙƙin wani ne Allah shi ya haramta zagi ko mutum ya yi to tagi kuma farawa ne akan wani da shi kuma wannan haƙƙinsa ne bayan tuba daga haƙƙin Allah akwai kuma neman mai ya siya ga wanda mutum ya zaga to kada babu muslimu kagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu yaqi da shi ko kuma musulmi kufrun kafirci ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ibn nawawi a sharhin wannan hadisi na sahih muslim yake faɗi yana ta'aliki akan wannan hadisi shine wa qala an-nawawi mu'alliqan kullu muslim bi gairi haqqin kaji musulmi ba tare da haƙƙi ba haramun haramun ne bi ijma'il umma ta ijma na al'umma na malamai gaba daya ba wani malami da ya makaruhi ne ko wani abu mutum ya buɗe bakinsa zagi wani mun ji abin da ake nufi da zagi shine mutum ya faɗi wata kalma jiniyan na wani ko gaganta shi shine zagi ko to kowace irin kalma da mutum ya fi amfani da ita na ƙasa ne ga wani ko kuma wulaƙanta wani ne sunansa mai daji ko haramun ne a musulunci kamar mutum ya je ya yi tata tata ma ai haramun ne kamar mutum ya yi ƙarya ƙarya ma haramun ne to su iri guda to me yasa ake yawan zagi saboda ba za a ga mutum kila wani ba su tata ba ko yana zagi zagi malamai misali wata rana ya zagi masu mulki ya zagi sarakuna ya zagi manyan mutane na anguwa ya zagi masu arziki duka don kuma baya mai sunansa kan sata ba a kiyaye wancan amma kuma yana aikata ne wannan saboda shi zagi ɗin wani yana gani kamar yadda malaika da huce huce da wani abu kuma ko kuma kawai akwai haskada da kiyayya da kashi a cikin zuciya kai so ya ga wani ni'ima ya zai ya zage shi domin ya huce wuce da kan ni'iman da Allah ya yi ma wani domin misali a kan nan ba wanda ba a ba ba wani girman mutum da ya wuce a zage shi a Najeriya ko kai waye ne kuma za ka ga mutumin da bai kai komi ba to shi kila iya gaskiya wannan abin da zai yi kawai shine zai dan samu na zuwa da wanda ya yi zage da wanda ya sata a wurin shari'a ɗaya ne a wurinsu an gane wannan sata ma haƙi wani ne kuma haƙi zage da Allah kuma ya haramta ne sata ta yadda haramta shi ma zage Allah ya ta mu sai imam nawai ce haramun ne da ijma'il umma ijma'i na malamai wa fa'iluhu kuma wanda yake zagi fasiqun fasiki ne kuma da bihin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda annabi ya bada labari kuma annabi mun sani bayan iqanil hawa in huwa illa wahyun ruha abinda ya faɗa Allah ne masa wahayi ya faɗi shi yana magana ne shine wakilin Allah kuma sako ne ya mana abin da Allah yake so yadda yake so mu'amalarsa junan mu kenan yanzu na ɗaya daga cikin gonin zagi mai zagi fasiki ne da kenan na biyu anna ismul la'ani azimun wa shana'atihi ala lisanil muslimi kabirun zunubi na la'anta wani yana da girma buninsa a kan harshen musulmi mai yinsa yana da girma shi kuma me yasa ya zama mai girma a ƙasar sallallahu alaihi wasallama wal'anul mu'min ka aslihi shi yal'anci mumini kamar ya kashe shi ne sai ya buɗe bakin sai Allah ya la'anci ne kuma sunan mutumin nan musulmi ne mumini kamar ya ɗauki takobi ya sare kansa ne in jiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rubuto shi kaga malamin da wani tun hadisi da yana da ma akwai magana a kansa ko mai rauni ne ko wani abu sun alaihi kenan al'anul mu'min an mun yi bayani mai ma'anar la'an mun ce idan a wurin Allah ne ai ce Allah ce Allah ya la'anci mai yin kasa misali to ana nufi Allah ya yi hushi da shi ya nisanta shi da ce dacewansa da abin da yake daidai wannan hidaya da muke da hidayar su da musu yanzu an nisanta shi sa'annan lahira kuma zai shiga wuta shi ne ma'anan la'anta shi wurin Allah kenan idan mutum ya yi da uwansa ko yana addu'a Allah ka yi masa wannan abubuwa ɗin Allah ka yi hushi da shi ka haramta masa dacewa a rayuwansa ka nisan tashi daga rahamanka sa'annan ka fitar da shi wuta kamar addu'an da mutum ya yi kenan da wani idan mutumin da ya san abin da yake yi ba zai iya yin waɗannan kalmomi da ɗan uwansa musulmi ba annan kuma abu mafi muni idan har shi bai cancanci wannan la'antar ba to za ta dawo ma wanda ya yi ta shi ne mafi muni shi ne abin da ya fi zama mafi muni da mutu ya fi daga za ta dawo mata ba zai yi ba kama misali mutum ya la'anci shugaba shi Allah ya la'anci shugaba nan misali mu ɗauka shugaban ya yi abin da ya dace da an tabbata fada kansa ta fada masa sai zama kaga babu tawfiqi kenan Allah zai hushi da shi kuma gobe kai a rayuwarka kana so ka ji daɗi da kasu wannan shugaban da kanta kamar kasa ya lalace kuma zai iya yin komai ba kana zaune iyalanka cinka canka da mai sunanka security ɗinka da iliminka da lafiyanka da komai yana ƙarƙashin da ta la'ance shi ya lalace Allah ya karɓi wannan addu'an da kuma yana so ka miki kuma ka ji daɗi ba wani irin mutum ne wannan ko dabba ai bai irin wannan ina gani ko haka ba ta na mutum Ba a ta na musulmi ana zaune a gwamnatin jiha su ce Allah ya la'anci wannan gwamnan misali sai mu ɗauka Allah ya karɓi abu ya yi masa abun da suka roƙa kai kuma kana so wai gobe ka ji daɗi ka dole ka wahala dole ne ka wahala kawai saboda baka yadda da hukunci Allah ba ba ka umarnin Allah ba ba fi umarnin annabi Wannan sannan ka lalata rayuwanka daga lokacin da ka baya lalacewa yake lalacewa da muke kuka da muna cewa me banni sun lalace kowa suka lalata su da aljanu ne aka yi banni ga wurin mu ne ita ta bai ɗan Najeriya shekara takwas da kuka wuce waye kake so ya zo ya gyara ƙasar nan da kake da za mu ji daɗi mu koma kaman dubai za a ce kowa har da wanda musulmai ba kada ka ci da kowa har yan fati har ɗan jami'an tsaro duk su su yi abubuwa da ya zo da ya yi abin da canza kuma abin da ya wahala ko idan mu duk a kenan mutum da ba ne mu ne za muke wato mu yi abin da shugaba zai iya yi a gyara mana ko kuma mu lalace to daga yawo daga shekara ba kan manta ba bayan a ranar da aka zaɓe shi na bayan kwana biyu ko uku ne zan ya tashi a gombe sai aka turo da wani mutum a wani a, ah, buhari kuma me muna ga kuma kuma ya tashi bayan zaɓe sai da wata nawa ne yi a rantsar shi ka kararin da aka yi karfin kuma yanzu ba zai to abubuwa da yawa da yawa da muke dawo mu suna da yawa yanzu akwai wani bidiyo na wani yaro da aka turo bayan su da bidiyon nan na mutanen nan na aka kama su yana cewa kuma yalla ya ne maka albarka Allah ya maka dai kiran sunan yana cewa babu inda wannan abin zai iya faruwa sai a Najeriya to shi ma bai ya inda wani zai buɗe zaki da hotonsa a video ya zage shugaban ba banda a Najeriya ba duk a Najeriya yaro wani mutum ya ɗauki hoton su kan sai dai ba shugaban kira sunansa ba inda wannan zai faru wannan yanzu suka yi ba a Najeriya ba kina fi da haka Najeriya kawai a wani wuri suna taɗe ba ka ma kiran sunan shugaba haka yewa a cikin ka kira sunan shugaba in kai ka sani da bako a kira sunansu waɗanda su tare suna wai ko wani da ke masu cewa ya ji kun kira sunan shugaba a ta ka ya ka kaje tsorin su mutane ne kana tsari kashe musu kewere musu beli na dole ku kirkiri wani abu in kuna tsari wanda ku ne kawai za ku gane da shugaba kuke nufi za ku kira sunan su ballan ta ta kun kuma masa zaki, zagin ma ba ma zaki an ta kuma kai za ka zauna lafiya damuwa tunani irin namu kullum muna kallon abubuwa a salbi ne ba ma kallon ijabi abubuwa wato na biyu muke kallo kullum ba abubuwa da suke bukiki ba wannan yana daga cikin damuwa da muke samar da su muna la'antan waɗanda suke ragaman ko kuma mu gaba ɗaya yana ƙarƙashin su sai mu la'ance su sai su Allah sai ka ci misali in cancanta din ji wannan ku cikin kan tsarance su ne sai Allah ya karba cikin sai su lalace ba wanda sai wahala sai musu ba ma lalacewa misali a wai na su zama talakawa kamar mu ba ba su da abun hawa ba abinci ma wannan already su an suka musu komi wuta ma wannan bai daukewa da minti biyu a gidansu su ruwa bai ɗaukewa da minti biyu a gidansu su a cikin nan da sun yi abun nan jirgin sai waje hanya na nan in za su in su zo na sai sati ɗaya ana su surveying security ko ake na wannan wahalan wanda da kowa zai dawo da su yi hankali a arewar nan su ce mutum ne za mu yi abin mamaki na a akwai wani bincike da wasu mutane suka yi babu wani mutum da ya rike babban matsayi a arewa ba ce ya zama abokin da ba ga mutanen arewa ta babu shi je a duba tarihi a gari yanzu haka mutanen da suke muke zagin su su zama abokan mu ba ita kuma ce yana su kake zagin sa ne ma kawai saboda yana rike da dan ne sai an cire shi an dauko wani na wata bangare an sa shi za ka ji komai ba lokacin da ji a jin rediyo da dole da social media suka kusa su kashe saboda sai an cire sabis ana ganin duka mu ne aka yi ta yi aka yi ta yi na shi marigayi a bakari shi tafko aka ci shi ma shi ke hana ruwa gudu shi ke hana security har rubutu a yi. akan cewa mai ba shi gaban da shawara ta harkokin tsaro ya yi rubutu yana sa, yana hana shi garin buhari to yanzu ya mutu to yanzu ba ke hana garin buhari kaga shi na yanzu yanzu ba a ma maganarsa to muna bukata mu yi tunani mai kyau don gube koyarwan addini sai mutum ya samu kwanciyar hankali shi kuma shi kansa tukuna sannan sai samu minci a inda yake zaune sai ya samu abin da ake bukata amma wannan surutu in za mu yi shekara dubu muna wannan surutu ba abin da za mu iya canzawa illa wahala muke fila ƙara jawo ma kanmu da wannan la'anta Allah da wasu tafiya da su akwai wani mutum wasu kullum a social media ina da basa ya taɓa mun magana akan wasu lokutan da lagarin da yake sai na tura masu sai na yana bibiya na akan abin da ya a addini sai na yi ajin a wani broadcast da nake tura weekly outfit na zata da kowane juma to shi ma sai yana ta turo mun abubuwa abubuwan da yake turo mun kullum negative ne har abada tun da ya taɓa ya turo mun wani abu ba kuma akwai abubuwa da yawa da da suke faruwa da fulani wasu lokuta misali an gansu da wani rediyo mai daukan kaman mp3 mai daukan maganganu da karanci bible dai aka da wani abu na mutane sun shiga shi yana turo mu yana turo kullum dai don yana gani bifulati ne ko ai yana da kire turo mu kila akwai abin da zan iya yi eh shi kenan rana na mun je wajen kawa a rugagen fulani to na sai na yi video a wannan wurin suna bukatar mutum tashi kuma littattafai daga cikin littattafai yi hira da malaminsu da kuma limaminsu suna bukatar ƙura'ani ni ci kaman kofi na shi kaman kofi 500 zan yi abin da zan iya yi insha Allah sai yanzu mun samu kofi uku, mu da musu su lokacin da muka je raba qur'anan saboda wanda suka tsaya mu tura musu sai muna kiran sunaye ana ba su ina ɗaukar bidiyo ba ni ba na je na tura ne cikin su yi su turo mun da bidiyo don in tura ma wanda suka ba da abin nan ne to shi kenan ana karɓa da cikin yaran da ya zo sai yana karɓa da hannu daya sai turo mai ce malam ba ku koyar da su tarbiya ga wani da kan ke yake fiki tarbiyya ɗalibai sun kokarin da su tsaka mu ji kaje wannan wurin ba da sun kokarin da kai ku tsara su muna shi aji da ya kalla kawai wani ya karɓa da hannu ɗaya malam ba ku karanta da su tarbiyya kaga wani da hannu ba su zai da hannu ɗaya karɓa wani ke shi alhamdulillah sai na rimata da kai ke mun samu malamin tarbiya ake bukata a biya shi a wata dubu goma sha biyar ne in za ka taimaka ki jinga kawowa shi ya yi alkawari zai ji jinga koya musu tarbiyya kana har yanzu za su mun magana ba ni na yi kokari na je na tara su mutum sun fi ɗari biyar a wurin Kurani ne kuma suna karatu Kur'ani ya je da suke karatun Kur'ani na yi bayani ga kusa wannan bidiyo din yadda abubuwa suke sai na cikin wannan to shi abu da kawai ba da hannun hagu da gaba ba ya kamata da hannu ɗaya ba su ma koyar da su tarbiya ba kila ko ranar kawai ne na je wurin abin kuma tana koyuwa a rana guda misali na mun samu malami mun shiga da su ana bukatar shekara na kwanci su tarbiya gani kullum mutane ne abu suke har yanzu yana nan ko yau ya turo mun wani abu yau ya turo mun wani abu a wurin kama na ga wannan bidiyon yaron nan da ya zagi buhari ya turo mun shi to kuma mu menene kullum yake abu suke yi da kana turo mu abu abubuwa ne ana tsaka da su ana kaza kai zo nema na yinawa kai wani gudun wa zaka bayar ko abun kuma ki tura mishi wannan bidiyo din kuma sai Allah huta ne da yawa sun kai jibi ne tura wasu shi kai insha Allah da wannan wallahi ko comment bai yi ba kai ya damuwan sa kawai ba ma koyar da tutar biya da zai irin wa'annan mutane ka akwai su kin a cikin me Najeriya duk wani abun da yake na alheri muna nan dai har yanzu a masallaci ba a gida kuma muna nan muna bibiya in Allah ya ba Qur'anan ba mu kuma ba su ba mun sai musu Qur'ane mun ka sai musu hisbul muslim kuma kofi 100 mun tura musu Qur'ane an samu yanzu kofi 300 mun tura duka kuma an ba su to yanzu abin da ya rage masallaci ba a gina da kuma makaranta a wannan wurin domin rukage sun hamsin da wani abu da ke wannan wurin kuma masallaci a buɗe yake in yanzu lokacin damina kowa sai sun da gidansa mu suna da liman suna da karanta maza da mata lokacin da muka zuwa a rabar qur'anan sun da mutum da mata duk suke karatu ana ba su qur'anai kowa ya gine to muna so za a yi a kokari a inki wasu mutane su ah, ba da gudunmuwa na shawarwari wasu suke za su kokari a ɗan siyasa su ce mana yadda bayan ya gama yana kara bayan ya gama su ga yadda zai gina wannan masallaci da har yanzu ko na gani ya faɗi sake jin sauƙi muna ya bukata yadda za a taimaka ma waɗannan bayan Allah da za su a yi kokari yadda suke da su da wannan jahilcin da ke sa su su zama wannan ƙasa wato abin da yake danja mai girma don wasu in suka dauke su shi kenan za su je su ta abin da ya a bai kamata ba kuma da sarki ya su da mu inda muke so mu gane dai ba a la'antar musulmi ba a zage sa mutum kullu ya zama kuma tunaninsa yana da kyau domin wallazi na jahadu fina da na hadiyannahum sublana idan alkhairi kace ne ma su zai dinga jin alkhairi kuma mutum sharri yake nema to kullum shi zai dinga gani kuma mu yi kokari kullum mu ji da fatan wannan babu da wata kasa da ta fita babu da ita ba inda za ta ji ta zauna fiye da Najeriya saboda in ta wari gaje din mu ne muka rasa ba wani ba ta ne yadda za mu yi yadda za mu yi mutafin nan ta na lafiya an samu kwanciyar hankali mutum ya yi iya abin da zai iya yi da iliminsa da wayonsa da ƙarfinsa da dukiyansa ya ga yadda zai yi ko iya inda yake zaune an samu abin nan ɗin nan kaduna mun yi wasu abubuwa da yawa ga wanda ya bamu ma har sun bamu har kujeru kusan 200 da gwamnatin gwamnati saboda aiki da su mu yi akai yara masu shaye-shaye masu fada da juna masu kashe juna an samu nasara a wannan har yanzu babu wannan a cikin gari kaduna wanda suka sani sun sani kuma dan mutane kan ne suka yi wannan kenan in su yayi aka yunkuri da niyya mai kyau kuma Allah ne zai ci a da gaske muke da malamai kan cewa wannan insecurity kowa ya ga aikinsa ne ba maganinsa wallahi ba maganinsa domin matsalan tana take da ita tana kallo wani a sama sai yana can ƙauye bota da nijar abu na faruwa da shi sai ya kalli shugaban kasa da ke abuja wanda da kuma a cikin ka a kasuwar ya faru kafin ya san shi lafiya ayi sati ɗaya wani kila a nan kusa da kai kansilan su ne shi ne damuwa ka kuma shi ne wakilinka sai mai anguwanku sai sarkin garinku sai arkin wurin wuraren sai G.P.O ko kuma police officer na wannan post da ta a na wurin sun nan ya kamata kai shinalin ɗinsa an kama kansila a nan giwa an zaɓe shi ba a rantsar da su ba da yake kusa sabis zai kai mabandi ko ba a san da wannan ba to misali a irin wannan al'umma ne wani abin da ya mata wannan sai kallewa har sai da ka saba ne dan sa da wurinka so za a iya maganin abubuwa da yawa idan mutane da suke da musamman malamai su fara surutu su fara mai aiki a aiki da kake kai aiki da ƙauyen da kasa ana damuwa ka samu sarkin ƙauye ka samu samari na ƙauye ka samu na wannan ƙauye sai mai amfana wani ku zauna wallahi su ba ta kirrin ba in ka da a kasar nan sai an magani wannan abun a hankali wallahi saboda wasu na tsoron su da na kuma ko ba su ba. baki da su isa da ne sabon mai haka wasu wurare an samu nasarori da yawa yawa baki mutu ya fara a midiya muke a ku za su fito ba amma mun samu nasarori da yawa da yawa wanda kasar ta samu wani bangare na zaman lafiya a wannan abin abubuwa to aiki ne babba da yake bukata aiki da cewa ba zama a kawai ba min bari a tsaye ne tare su fara da kashi ne za a yi ta wannan su duk ba abin da za a yi canzawa Allah ba zai canzu ba mun gani ya kamata mu tashi tunani yanzu ba shi ne kowa ya yi aiki da makasan shi ne a sa. Allah ya dace da mu hadithu dalun wa dalla ala taghlid tahrimi mai al musulmi. wannan hadisi ya nuna mana akan wato girman haramcin da hantan musulmi wa hadha la khilaf fihi malaki babu sabani akan wannan قال إمام أبو حامد الغزالي وغيره إمام أبو حامد الغزالي من هذا الإتلاف يا علوم الدين لا يجوز لأن أحد من المسلمين بايا هلت متحيّل أن تواني متون قداء يدك المسلمين ولا الدواب وجبه به بايا هلت ولا, ولا فرق بين الفاسق وغيره جل حرم كل أنت المسلمين babu sa bambanci tsakanin mutumin da yake ake ganin su fasiki da kuma wanda ba fasiki ba wajen la'antar su duk ɗaya ne wala ya juzu la'anu a ayanin kufar kai kafirai ma ɗin Allah ya la'anci Mr. John ko Mr. Sunday ba ya halatta saboda zai iya musulunta kafin ya mutu kai kuma kame ka la'anci shi ka masa ka roƙa masa ne shirya اللهم na قومي لأنهم لا يعلمون سنجي annabi yana jini yana masu addu'a Allah ka shiryar da domin ba su san ko ni waye bane su alhairin da nake ciki zuwa gare su bane mutanen ta'ib aka turo mala'ika ga mala'ikan duwatsu yana jira ta ba da umarni a kuma da su a'a misali su ina fatan cikin tsatsun a samu kuka a jikokin da za su kuka samu Allah da ta'if yanzu ku ji jami'a kowace jami'a girma ke karantar da addinin musulunci a ta'if annabi ya yi addu'a na an haɗa da zo da karantar in ka je wannan wurin ka ce ya a guje ka wuce wurin saboda an halaka da kafirai har wurin ba a za a noman da rikici suke noman fujiyan a saudiya a ta'if da bincike gari shi duk ban su duka ba ta ba wannan alherin an musu mai an ko kuma annabi ya ce mala'ika ya halaka su shi kuma wurin adawa da annabi ce in kuka wuce inda aka halaka su ku zo wurin guji a guje kada ku yarda ku tsaya ku wuce wurin an fa an ji abin ku kaya ce nan la'anta ko da kafirai ne in dai yana nan da rai baya halaka la'ance shi ya mutu halan zai bayani ana wala fa'ida al fasiq wa ghayrihi wala yujlanu ayatu kufari hayyan aw mayyitan mai rai ko matacce illa man alimna bin nasi annahu mata kafiran kai wanda muka samo nasi cewa fa ya mutu yana kafiri ka abi lahabin wa abi jahal ka abi lahabin da abi jahal wa ashbahi ma da irin ire-iren su su za ka iya la'antar su amma haka kawai wani mutum kai annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi za ta subbul amwat innahum qad afqaw ila ma qaddamu ku yadda zagi matattu domin su yanzu sun kai kakakon da farkonsu ya ishe su su zage su wata riwaya ta imamu tirmizi da ta amwata su uzo haya'a kada ku zagi matattu su da rayayi domin wani matacce ya mutu shayar da musulmai ne sai ya ji kana zagi kamar yadda ya faru da abil abbas su mutane da suna zagen abbas abbas ya ji ɗansa yana musulmi sai ya mari mai zagin suka koma gida suka ɗauko takubbai za su zo a yi yaƙi annabi ya ga abu ya hau mimbari kai waye kuke gani ya fi kalala a duniyan nan kuke kai ya rasulallah ce to abbas yanki na wani abin da ya shafe shi ya shafe ne suka ce ya rasulullah mun na roƙon aka da a kan mu ta kan tana tuce a nan a kenan kaga kan zagi mamaci ka wanda ba musulmi ba ta ya ta ya mari wanda ya zagi ko kuma sun ɗauko su da za a yi ne yaƙi to kada ku zagi masa ku cutar da wanda suke da rai a wata wani hadisi wanda ibn Qasim zai ce ku masini ga an ambatun abubuwa kyawawa na matattunku wa kufu an matawihim ku mai bakunan ku da munanan abubuwan da suka yi musu ya riga ya mutu to yanzu da za a faɗa kawai shi ne kyawawan ayyukan da ya da munana da muna na ya sa cikin ga wanda za a yi da humma in kana muhsinan bi ihsanihi in kana muti'an tajawaz an sayyi'atihi ya Allah idan mai kyautatawa ne tsara masa cikin kyautatawansa idan munana wai ce Allah ka yafe masa kai mu kana aikin munanan kuma tana so Allah yafe masa babu daga waɗannan duka yana daga cikin abin da addinin musulunci ya bari mu karasa wannan numba din da malam ya kawo wa yajuzu ne ko ta'anu ta'ifatuhum amma ta'ifa kaman shi ne ake kira wato alla'anu bil wasfi kenan ko a takfiru bil wasfi ko a tasfiq at-tasfiq bil wasfi ce wanda ya aiki da fasiki ne misali ko ya ta'ifa da su kauli kamar shi da anallahu al-kuffara Allah ya la'anci kafirai a ganin yanzu aka ce wani kafiri kala'anta babu kafircin ne kala'anta a gane wannan aka ce ne kafiri Allah ya la'anci shi a shi ne aka hana ƙul'an Allah yahudu Allah ya la'anci yahudawa misali wanda yahudu kala'anta a Najeriya ko na Amerika Kisan ita ita ne a kisan kala'anta aka wannan tsara kuma kauluka kauluhu sallallahu alaihi wa sallam la'anul mu'mini ka qatlihi الظاهر أن المراد أنهما سواء في أهل التاريخ wani ce mai ake nufi da la'antar musulmi kamar kashe shi shine mafi a zahiri shine dukkan su daidai suke a wajen kowannen su ne domin kai haramun ne ko haka la'antar su ma haramun ne domin kisa ai bai gaisa da kurshi ba laifi ne ko to kaga shi ma haramun ne to babu wani laifi sai da haramu shi ne kafirci ko babu domin da shi kafirci sai kuma haramun ya biyo baya sannan sai zai shafi makaruhai da sauransu to shi kanka ka haramun ne anta haramun ne wa in kana al-qatl afdal yafi wato girma da shi da kaga shi su tare ba shi duniya ta kullu matsayin aikin alheri a gobe babu an gane abin kaga shi wannan kuma la'anta shi kuma ka bacci da rai amma kuma ka ne zuci ciwon suka kake ya shiga aljanna shi kuma wancan ya ka da an ta zafi waye ya fi sauƙi to kalle shi lahirance shari'ance tare da kashi kisa din zai iya shiga aljanna shi ya la'anci mutum shi Allah ya hushi da shi ya hana shi dacewa da shi Allah ya hushi da mu ya kore shi daga rahamansa ya haramta masa aljanna da shi wuta Allah kuma ya ce amin ya kawai ba a amin a cikin ta gama da mutum kenan gara wanda aka cire ran din ko a duniya ana gani wanda ya fi girma na a lahira wancan ya fi shi sai in shi kusa wannan ma laifi da ya masa zama dalilin su sai ne aljanna Allah ya dace da baki wuce in kana al-qatl aghlad wa hada huwa alladhi ikhtarahu al-imam Abdullah ibn Maziri قيل غير هذا بما ليس بظاهر مرجع نمرة uku a cikin wato muni na ne yaki ko da zai sa musulmi mai tunani mai ke iya jo nan abubuwa ya nisanci zage-zage ko da an ta Allah wa rake su da ta da mafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta